farkon kiran sallah shine ake wa as-salatu khairu minan nawm na biyu kuma baya da bambanci da sauran kiran sallah shine abin da ya dace da sunna na'am akan jana'iza to wannan kawai iftiradat ne fikihiyya me iftiradat fikihiyya mutum ya ce inda kaza zai faru me hukuncin kaza ah, yanzu misali ya ce suna tafiya ne a cikin ruwa sai ɗayansu ya mutu su kuma suna cikin irin jirgin ruwan nan kuma kafin su je gacci da nisa to ya za su da shi bana jin hakan ya faru amma akan kawo hakan dan a ce idan ya faru yaya za a yi shine sai malaman fikihu su ce ka bari sai ya faru ka tambaye na daidai lokacin ni kuma zan faɗa ma yadda zafi iftirad ne kawai su ne a fuka hau waɗanda ke cewa an ra'aiti yun waɗanda suke cewa a ra'aita lauka na kaza ma huwal hukum a ra'aita lau hasala kaza lau hadasa kaza ma huwal hukum sai ce dahu hatta ya hasu kyale abin ya faru sannan ka zo fa ga azza bismillah wala hmm. akan me masu sa me to al-intihariyun kenan wanda ke intihar mutumin da zai sa bom a jikinsa ya je ya fuskanci abokanan adawa wannan kuskure ne kuskure ne in yaki ne ya rincaɓe mutum ya shiga cikin su dama yana jin lalle in ya shiga ba zai dawo ba wannan babu laifi amma shi ya tsirawa kansu ba mai je ya tashi su da dama za a ga sun je sun tsara bam din bam din ya tashi da su kuma abokin adawar bai mutu ba shi ne kuskura ya za ka kare mutane da wannan da tsana bom a jiki kuskure ne ne a kallon a koyi dabaru na yaƙi daban-daban da ya kamata musulmi su yi amma dai ba irin wannan intihar ba ba shi iya wa mutum ya dasa zama din ya tafi baya wajen ana yi ko ba yi to me yasa ya ɗora a jikinsa shi ma ya je ya mutu ba zai shiga cikin wala ta katulu an fasa ku Allah ce kar ku kashe kawunan ku ne hadari na'am ba gaskiya ba ne. kai mamu ya halatta ka yi jilsatul istiraha ko da limamin ka baya yi akwai maganganu na malamai da suke cewa in limamin ka baya yi bai kamata ka yi ba don mutaba'atul imam tunda manzo Allah ce inna ma ju'ila imamu li yu'tamma bihi sai suka ce idan za ka tsaya jilsatul istiraha to za a sami at-tarahi fi mutaba'atika lil imam wato kayi jinkirin bin liman bayan ya riga ya tashi tsaye kai kana zaune to amma waɗansu abin da suke kallo shi ne matukar ka dace da abin da annabi ya yi wannan baya cikin jinkiri da aka haramta maka cikin sallah jinkiri kawai ka tsaya kana ta addu'a a cikin sujada liman na tsaye shi aka haramta maka ina fata mu fahimta amma wannan ka tsaya kai wani aiki ne na annabi idza khalafta imamak faqad wafaqta imamal jami' wa huwa rasulullahi <laughs> sallallahu alaihi wasallam ko da ka saba limamin ka ka dace da babban limamin na gaba dai shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka sallar ka tsara na'am na'am bismillah malam ba ka ji kasa din ba ai na tabbatar abin da zan faɗa yanzu bai kai wanda na faɗa a kasa din ba magana ta da nace musulmi su yi shiri da gaske nake ba wai da wasa nake ba da gaske nake kuma har gobe a wannan aqidar nake na'am dan abinda Allah ya faɗa ne cikin alkur'ani wa aidulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku yi musu tanadi duk abinda kuka sami ikon yawa arna tanadi min quwwa na dukkan abinda yake sunansa karfi manzo Allah kuma yace ala innal quwwata ramyu yace ku saurara ku ji karfi fa yana cikin harbi sai suka ce ana akwai mu'jiza nabawiyya wata mu'jiza ta annab yau sai ya zanto karfi gaba ɗaya din a cikin harbi din yake duk makamai masu lanzu rarrafa su da na'ura mai kwakwalwa duk ba harbi ba ne ba roken da ake harbawa a yaka daga nan mai cin dogon zango kilomita dubu da ɗari biyar duk kaga wannan harbi ne sai manzo Allah ku ce dama harbi din karfi din shine harbi ala innal quwwatar ramli to da haka sai ka fara daga harbi da zaka iya yi har zuwa wanda zaka koya nan gaba da zaka koya gobe ko jibi ko gata musulmi dai ba a son ya zauna haka dole dai musulmi sai na motsa jikinsa kuma dole su sai musulmi yana tanadi kuma dole musulmi su mutane ne masu tsari don ba wanda zai kare ka yanzu in ba kai ka tashi ba ka tsaya ubangiji ya taimake ka a matsayinka na musulmi ya hakuri mana wai ina son ku rika wayewa da abubuwa yadda suke tafiya ko a duniya ko a gida najeriya ka duba yau shekara talatin da wani abu majalisar ɗinkin duniya ta zauna ta yi ƙuduri ta ce kudawa sun ci zalin musulmi da suka kwace musu zirin gaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza don haka a ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya wannan wuri na falastinawa ne a mayar musu da kayansu wannan ƙuduri har ya daskari a cikin firiza ta majalisar ɗinkin duniya amma ba a aiki da shi isra'ilan kuma sai ƙara ma kwacewa musulmi waɗansu wurare take kuma ta kashe wanda ta ga dama kuma babu wani yunkuri da america ko majalisar ɗinkin duniya ta yi amma lokacin da saddam ya shiga kuwait saboda bukatar su ta man fetur nan take suka turo sojoji aka fitar da shi dan me ba a turo sojoji an fitar da isra'ila ba daga kaga wannan ke nuna kai musulmi ba kawai wanda zai ba kariya ina fata an fahimta tun yaushe mutanen ceceniya sai suka sun balle daga rasha kafin su ce sun balle jujiya ta balle ba a yi mata komai ba armenia ta balle ba a yi mata komai ba saboda jujiya da armenia duk kasashe ne na arna amma da ceceniya suka ce za su balle su ma daga tarayyar soviet sai aka ce ba a yadda ba aka zo ake ta karkashe su yau shekara nawa tun shekara goma zuwa yanzu ana ta karkashe su majalisar ɗinkin duniya ba ta yi kowane guduri ba a kansu amma lokacin da mutanen east timor a indonesia tun da arna ne suka ce sun balle nan take kafin man majalisar ɗinkin duniya ta kawo ɗauki a waccan kasar ya take da suna australia ta fara turo sojojinta suka je suka sauka a wajen an ba su yancin kansu an balle su daga cikin indonesia amma ceceriya ake tabbatar mata da yancinta saboda kai musulmi baka da wanda zai kare ka in kai baka shiri ba kuma anan cikin gida duk arnin da suka kashe yan uwanmu ko a zangon katab ko a tafawa balewa ko a rikicin kaduna na farko da na biyu ko a ina ne ba guda ɗaya da aka kama ba guda ɗaya da aka yi wa hukunci to shi kenan sai ka tsaya kai kuma kana ta jan tasbaha a gida kaga dole ne sai mutum ya yi tanadi kuma yanzu inda za ka san ci bayan mu sai in ka yi irin wannan maganar sai wani ma'aikacin tsaro da ce ai wannan magana ta kafa akwai risk game da security ga su zamanin lekwar suna yawo suna baran bako suna yawo duk manyan arnan da suka yi ta kife ga yan ofisi suna yawo ba a yi musu komai ba sai kai kawai a masallaci ka ce yan uwanka su yi tanadi ba dan su kai hari ba kake musu tarabi dai in ka musu ka musu an ka musu hari su kare kansu wai yanzu wannan zai zanto kunya muke ji mu faɗa tsoro muke ji mu faɗa wani irin rauni muke da shi kenan ma'ana sai dai mutum ya tsaya kawai yadda kasar rago a garke a zuwa kama ka a yanka kashi kenan kuma ba abin da za a yi an kashe iska ah, yanzu ku yi tanadi ku yi tanadi Allah kuwa dole duk abin da yake sunansa tanadi sai musulmi ya yi duk abin da yake tanadi sunansa sai musulmi ya yi a bincika duk masallatanmu a gani in an ga wuka ɗaya a zo a kama mu amma a bincika coci ɗin garin nan in ba mu kama to shi kenan sai ka ce ko musulmi su zauna haka dole a faɗa musulmi illa iyaka akwai matsorata wanda su ba su suke yin maganar ba yanzu kana yi suna jin tsoro <laughs> wallahi da ka faɗa sai mutum ya ƙara bacewa cikin jama'a shi ba ba shi yake magana ba saurare ne nashi kawai amma wallahi ba zai iya kabbara ba yana jin tsoro wa alaikum salam ka kai tambaya nan yi caji haka to sai kai ko malam wancan wancan mhm. ina jin ka E. e farko dai hadisi ya inganta cewa babu alwala ga wanda bai yi basmala ba yanzu kawai abinda kake tambaya yin basmala a ban ɗaki shine kawai ba sai kai doguwar tafiya ba yin basmala a ban ɗaki ya halatta ko bai halatta ba dan ka basmala ban da ake baka yi haramun ba ba za ka yi basmala ba ne daidai lokacin da kake cikin qada'ul haja kamar kana cikin yin bawali ka ce zaka ambaci Allah ko kana cikin yin bayan gida ka ce zaka ambaci Allah amma ka riga ka gama a cikin ban daki ne kake dan ka ambaci Allah baka yi wani zunubi ba dan lokacin nan kai din karan kanka kana cikin halin da ya halarta ka ambaci ubangiji wurin da kake ciki kuma me za a ce ai ba akan da jasa din kake ba ɗaya kenan na biyu kasancewar baka da tufafi ai baya nuna cewa ba ayan basmala dan ba tufafi a cikin kalan kana tsirara Imam Bukhari ya kawo babi babin yin bismillah lokacin mutum yana tsirara sai ya kawo hadisin Annabi cikin Bukhari da ya ce idan mutum ya zo wa matarsa kafin ya kusanci ta yace mai bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana <laughs> ba shi hadisi ne cikin bukhari da shi lokacin ba komai a ka kai lokacin ma kana dan karamin majaluni ba ka san me kake ciki amma za ka yi bismillah bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana na'am to daga kai shikenan kamar yaya shi zai yanka daban kai naka daban za ku yi istiraki cikin dabba dama dai ya halatta cikin layya mutum bakwai su haɗu a kan sa ɗaya ko kuma raƙumi ɗaya an gane ku idan suka haɗu suka sai raƙumi ɗaya ko sa ɗaya da nufin layya su duka kowanne daidai da ya yi layyar shi da kansa amma rabo ɗaya sai dai mutum ɗaya ko mutum da mutanen gidansa ya niyyaci wa kansa da kuma sauran mutanen gidansa to kai in kai za ka yi layya da kanka ko za ka yi tarayya wajen ku sai sa ɗaya ko raƙumi ɗaya duk wannan mustahabbancin na ba za ka yanke farce ba za ka yanke gashi ko gashi a jikinka bai yana ciki amma kai ba kai da za ka yi layya ba mahaifinka ne zai yi layya sai ka zai ta yanke farcen ka mana ai ba kai da za ka yi ba ina ga sai mu dakata haka da ko wanda muka yi alkawali da shi ina kyautar san yana jira na gobe gobe da safe dai akwai lacca ne ta mata a imam malik idan Allah kai mu karfe tara da rabi da zuwa goma haka za a fara ta mata ce idan Allah kai mu da safe a da maghrib wannan mutanen masallacin al'amin da gashi sun zo sun same ni ina sauka a gari ko wani ne ya faɗa musu na zo suka zo a guji da limamin su cewa an taɓa sallaca cikin azumi ko farkon azumi ba a samu zuwa ba dan Allah dan Allah dan Allah a ce ku to kaga wannan dan Allah dan Allah din ita ce ta sa kwana to amma dan Allah kar wani ni ma yayin magiya ya kyale dan kar wani ji wannan ligate din gobe kuma yazo ce shi ma dan Allah dan Allah a jojan su bayan isha ni ma dan Allah dan Allah daga wannan dai a kyale ne in karasa program din a bisa ga yadda na tsaro shi duk dai inda aka je aka karatu ai duk ku ne dai gaba dai duk dai ba wani abin da insha Allah almuhim shine da ba an ce ma ba zan sake zuwa ba aka ce muku to insha Allah gobe dai muna can masallacin alamin daga shi ina nufin daga maghrib zuwa isha'i ah, daga nan gurin kuma saurara ne ko duk muna nan inda da magariba ne in kuma za a yi da daddare a wani wuri to za ku ji labari daga gobe in za a yi a wani wuri da daddare in za a yi insha Allah